Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binta Suleiman yara ce tare da Mahmud Lalo. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba shida ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Mahmud ba mu mukanin labarai. babban sakatare janar na kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta opec mohammed sanusi barkin da ya rasu dakarun rasha sun kashe fararen hula biyar tare da jikkata wasu 21 a yankin donetsk na kasar ukraine wani mai kutse a yanar gizo ya yi ikirarin sace bayanan mutum biliyan ɗaya a china wani abu da ake ganin shine satar bayanai mafi girma da aka taba gani a tarihi kanin labaran duniya kenan To jama'a na nuna alhani kan rasuwar babban sakataren kungiyar kasashe masu arzikin man fetur Muhammad Sanusi Barkindo. Za mu kawo muku cikakken wannan rahoton a cikin shirinmu na dare. To amma a cikin shirinmu na yau muna ɗauke da hira ta musamman da kakakin hukumar kula da gidajen gyara hali ta Najeriya Abubakar Umar akan batun harin da wasu 'yan bindiga suka kai gidan yarin kuje a daren jiya talata. ina batun cewar akwai wasu manya-manyan 'yan siyasa da ke cikin wato prison din na kuje wanda sun yi batan dabo misali abba kyayi da sauransu suna nan dara jiyar da dare muna tare da su kuma da safi na muna tare da su har suna yaba mana rawan gani za kuma ku ji yayin da wa'adin rufe iyakokin kasar saudiya ke cika a yau laraba shi daga watan yuli hukumar alhazan jamhuriyar niger ta ce ta samu karin wa'adi don kammala ayyukan jigilar wasu maniyata sama da dubu ɗaya daga birnin Yamai. Sannan kuma muna tafi da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu El Hikaya ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu ga da labaran duniya. jama'a assalamu alaikum babban sakatare jana na kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta opec muhammad sanusi barkin da ya rasu barkindo wanda ɗan asalin najeriya ne daga jihar adamawa ya rasu yana da shekaru 63 a ranar talata a cewar kakakin ma'aikatar man fetur ɗin najeriya kamar yadda kamfanin dillancin labarai na ap ya a wani sako da ya wallafa a twitter shugaban kamfanin man fetur na najeriya nnpc mele kyari ya kwatanta rasuwar barkindo a matsayin babban rashi ga iyalansa kamfanin nnpc najeriya ƙungiyar opec da kuma ɗaukacin fannin sarrafa makamashi a duniya rasuwar ta burkina na zuwa ne yayin da yake shirye-shiryen kammala wa'adin shugabancinsa a kungiyar ta opec a dai watan agustan shekarar 2016 aka nada burkindo a matsayin babban sakatare janar na kungiyar ta opec mai mambobi 13 gwamnan gabashin lardin donetsk da ke kasar ukraine ya faɗa ranar laraba cewa wasu har-haren sama da dakarun rashi suka kai sun halaka fararen hula biyar tare da jikkata wasu 21 cikin sawoyi 24 da suka gabata Pavlo Kirilenko ya wallafa a shafin Telegram cewa an kai hararen ne a Avdivka, Solovyansk, Krasnohorivka da kuma Kurakov. Hararen a cewar gwamnan sun auku ne a ranar Talata. Yayin wata hira da aka yi da shi a talabijin da farko gwamnan ya umarci al'ummar yankunan da su fice daga gidajensu. Sawa'i bayan haka kuma sai ya dawo ya ce kowa ya nemi mabuya. gabanin har-haren na rasha watanni hudu da suka gabata birnin na da akalla mutum dubu ɗari da bakwai da ke zuna a cikinsa a wannan mako ne dai dakarun na rasha suka karbe ikon lardin luhansk da ke makwabtaka da donetsk wanda suke ci gaba da kutsawa cikinsa batun na ukraine ne ake sa ran zai fi jan hankali a taron ministocin harkokin wajen kasashen g20 da suka fi karfin tattalin arziki a duniya wanda za a yi a wannan mako a birnin bali na kasar indonesiya. taron da zai zama sharafage ga taron kolin da kasashen za su yi a watan nuwambar bana gwamnatin shugaba joe biden ta ce za ta halarci taron amma manyan jami'an gwamnatin amurka sun ce babu wata ganawa da za a yi tsakanin minista harkokin wajen rasha sagi leverov da sakatar harkokin wajen amurka anthony blinken dangane da neman maslaha kan rikicin na ukraine wanda aka kwashe wata hudu ana yi hukumomin kremlin sun ce shugaba vladimir putin zai halarci taron kolin na g20 da za a yi a watan nuwamba wanda ƙasar ta indonesia ce za ta karbi bakunci kazalika shugabannin kasashen g7 ma sun ce za su halarci taron labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc zuwa nan ba da jimawa ba Mahmud zai kawo mana ƙarshen labarin duniya kafin nan bar mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin akan harin da wasu 'yan bindiga suka kai gidan yarin kuje a daren jiya talata. A wata hira ta wayar tarho kakakin hukumar kula da gidajen gyara hali ta Najeriya Abubakar Umar ya faɗa wakilin muryar Amurka Alhassan Bala cewa sojoji sun kai masu agaji cikin gaggawa kuma an kama kusan duka daga cikin fursunonin da suka nemi tserewa. Ga yadda hirar tasa ta kawa da Alhassan Bala. Yanzu eh, ya halin da ake ciki ne dangane da wannan abu da ya faru a kuje. To abin da suka zo da shi shi ne cewa sun zo da bumabumin su ne wanda ke eh, explosive shi ne suka zo da shi kada ne su ne ta amfani da shi amma in dai su cewa referring eh, attack na su jami'an tsoro suna nan kwarai da bi talatin da ɗaya suna kasa polisai ma suna kasa don eh, mutane ma suna kasa. Allah ya ga koma ya zai da sauke kuma ko ina ya lafa yanzu nan. Mutane mu sun eh, mutane sun rawan gani an kan kamo mutane da yawa da suka tsere a gurin yari kuma sojoji suna nan polisai suna nan da civil defense da wasu. Eh. kamar mutane nawa ne suka gudu ko a ce suka fita daga cikin gidan yarin yanzu haka Eh to yanzu nan da mutane da dai ya fi ɗari biyar cikin ɗari shida da suka da wani abu. so yanzu a iya cewa akwai akalla sama da ɗari kenan da suke waje da ba a kamo ba yanzu? amma ba su kai ma ɗari ba abin da yasa nake ba su kai ɗari ba ko wanda suka kai akwai wanda aka kamo yanzu ne suna police station ba ko wanda ma suka kira mu cewa suna so su zo su dawo to ba su kai ɗari wanda ya rage ina batun cewar akwai wasu manya-manyan 'yan siyasa da ke cikin wato prison din na kuje wanda sun yi batan dabo misali abba kyayi da sauransu suna nan daren jiyar dare muna tare da su kuma da safin da muna tare da su har suna yaba mana rawan gani da muka yanzu sauran wato Uh, prison prison da ake uh, da su a Najeriya waɗanne irin matakai za a ɗauka na ganin cewar irin wannan bata faru ba kasancewar irin waɗannan abubuwa sun faru a shekarar da ta gabata. to kasancewa kowane situation a kowane lokaci situation kowane lokaci a bambanta ma gaskiya ba a saman Allah da ka gani abu ya faru dole san irin gyara kayan ka za yi gyara kayan ka yanzu za yi Allah da abin Allah da gyara kayan ka yi. To madalla kakakin hukumar kula da gidajen gyara hali ta Najeriya Abubakar Umar kenan. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud da ƙarshen labaran duniya. wani mai kutse a yanar gizo ya yi ikirarin cewa ya saci bayanan mutum biliyan ɗaya a china wani abu da ake ganin shine satar bayanai mafi girma da aka taɓa gani a tarihi a makon da ya gabata wani mai amfani da sunan china dan a dandalin masu satar bayanai a yanar gizo ya yi tayin sayar da bayanai akan kuɗin yanar gizo na bitcoin goma wanda aka musu kuɗi akan dala amurka dubu ɗari biyu ya kara da cewa an samu bayanan ne a wani rumbun adana bayanan ofishin 'yan sanda da ke birnin shanghai wanda ba a saka wa matakan tsaro ba abin da ya sa ya zama a wangale har tsawon shekara ɗaya. Daga cikin bayanan da yake ta yin sayarwa akwai sunayen mutane, adireshi, ranakun haihuwa, lambobin shaidar ɗan ƙasa da kuma bayanan da suka shafi aikata manyan laifuka. Ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto jami'an 'yan sandan Shanghai ba su ce ba kuma duk kokarin da aka yi na neman karin bayani daga gare su kan wannan batu ya ci tura. Babban mai shigar da kara a wani yanki da ke wajen birnin Chicago a nan Amurka ya ce zai nemi alkali ya hana ba da belin mutumin nan mai shekaru 21 wanda ake zargi da buɗe wuta akan mutane a ranar Litinin. Wannan bukata da mai shigar da karar zai gabatar na zuwa ne kwana guda bayan da aka tuhumi Robert Cremo da laifuka bakwai waɗanda suka danganci kisan kai bayan da ya yi harbin kan mai uwa da wabi yayin da ake faretin bikin ranar murnar samun 'yancin kan amurka inda ya kashe mutum shida ya kuma jikata sama da talatin 'yan sanda a jihar illinois sun ce krimo ya yi amfani da bindiga kirar ar-15 ya harba harsashe sama da saba'in cikin jama'a daga rafin wani bene a unguwar highland park ta masu hannu da shuni yayin da ake bikin ranar samun 'yancin kai na 4 july wannan hari na highland park shine na baya-bayan nan da ya auku a amurka baya ga waɗanda suka faru a new york da wanda aka kai kan makarantar uvalde a jad texas da kuma wani harin da aka kai a kan asibiti a tulsa da ke jihar oklahoma da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To yayin da wa'adin rufe iyakokin kasar Saudiya ke cika a yau Laraba, shida ga watan Yuli, hukumar alhazan jamhuriyar Nijar ta ce ta samu ƙarin wa'adi don kammala ayyukan jigilar wasu maniyyata sama da dubu ɗaya da ke birnin Yamai. A yanzu dai maniyyatan suna jiran zuwa jiragen da za su kwashe su. Ga wakilin murya Amurka, Sulemu Barma da ƙarin bayani. Koda yake akwai alamun samun ci gaba akan maganar jigilar alhazan jamhuriyar Nijar idan aka kwatanta da kwanakin baya. Hankulan maniyata ya tashi sakamakon lura da tafiyar hawainiyar da ake fuskanta wajen gudanar da wannan aiki a yayin da ake gabda rufe iyakokin ƙasa mai tsarki. To amma a cewar shugaban hukumar alhazai ta koho Alhaji Ibrahim Kai Gama hukumomin saudiya sun baiwa nijar izinin ci gaba da ayyukan jigila har zuwa sha biyun daren gobe alhamis eh, cikin mutum dubu bakwai da dari da goma tara da hudu mun kuwa take niger eh, duka sun samu visa a cikinsu kuma eh, an samu mutum kamar dubu hudu da dari shida tamanin takwas wanda suka samu isa kasan maka wanda suke dai world charter abin da mana saura kamar mutum dubu daya da dari uku da hamsin da takwas su kuma an Allah yarda tsakanin yau da gobe duk sun samu isa shiga haji mun samu goyon bayan shugaban kasa wanda shi da kan shi sa bakin shi cikin wani zancen zai tambi al'ummar ga hukumar saudi arabia don samu damar ranar yau da gobe mu irisa wani aikin a ƙarƙashin fadan prime minister shugaban ƙasa ba umarni mu nemi duk jirgi ka cikin duniyan nan mu kawo dan mu samu mu cika wani aikin makasar ne ya samu wani daman kuma shi zai ci gaba da wani aikin Allah jirgi mai ɗauka mutum 317 mm, zai jigila sau uku kafin gobe ko muna zaton samun jirgi mai ɗauka kawai mutum 560 wanda zai yi sau ɗaya in yi nan kawai ya su. Baya ga halin rashin tabbas ɗin da aka shiga a sanadiyar karancin jirage maganar visa ita ma wata matsala ce da ta shafi wasu tarin maniyata lamarin da ake ɗora alhakin faruwarsa a wuyan shugabannin hukumar koho. sai dai kwamisar kai gama ya ce wannan batu ne da ke tsakanin alhazai da kamfanonin aikin hajji da umara abin da su jama'a san shine cewa kai eh, ko ba ta rike da kuɗin kowa wanda suka ba da kuɗin su su ne suka samu visa a wurin duk wanda bai samu visa ba kenan bayya da kuɗin shi a wurin kenan san da ya shi kuɗin shi ko mai san da zai neme shi ba koko ba in baka samu visa ba baka sau kuɗi ba yanzu dai kallo ya koma a filin jirgin saman jore hamani da ke nan birnin yamai don ganin yadda za ta kaya game da makomar manyata 1358 din da ke jiran zuwan jirage a tsakanin yau laraba zuwa gobe alhamis wa'adin karshe a yayin da alhazan da suka riga suka sauka ƙasa mai tsarki ke hawan arfa a ranar juma'a 8 ga watan yuli 2022 wato tara ga watan zulhijar shekarar 1443 bayan hijira Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla aka yi da Sule Mummuni Barma da ya aiko mana da wannan rahoton. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 ne na safe da minti sha-uku; karfe hudu kenan na yamma da minti sha-uku a Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe uku da minti sha-hudu kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafafukan mu na intanet a voahausa.com murya amurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su yanzu kuma ga shirinmu na arewa a yau. domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu raro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A shirin zamu ji yadda mahukunta a Najeriya ke bunƙasa noma ciyawa don rage fitina tsakanin manoma da makiyaya a arewa. Daga nan zamu je yadda wata uwa ta kafa makaranta don ba da ilimin zamani ga yara da ke ragaita kan tituna da kuma almajirai a yankin arewa maso gabas. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Girman kai sai Wasu daga mazauna faikon kore a Gwagwalada Abuja sun tumbuke duk ciyawar da ministan Abuja Muhammadu Musa Bello ya jagoranci dasawa don samar da ciyawar da makiyaya za su amfana a gefen manoma. An samu yamutsi da neman kai ruwa rana tsakanin makiyaya da manoma, har ma da jifa da duwatsu da fidda makamai, amma dai da alamu ba a samu jin raunuka ba. Yankin faikon kore da ke gwagwalada na zama gandun kiwo mai kyau a Abuja. Daga bisani jagoran shirin na ƙasa mai martaba sarkin Muri, Alhaji Abbas Tafida, ya ce da jama'a sun san ribar dasa ciyawa da sauran rungumi shirin hannu biyu. Maganan shi ne saniya da kuma duk wani dabba amma saniya ita ce shugaba cikin dabbobin kiwo tana shin ciyawa ciyawan nan kuma a kasa zai girma eh, yake tashi to dole ne idan za a wadaci najeriya da kuma duniya da nama da madara da sauran abincin da ake samu a gare su to dole ne a yi fasalin ciyawan nan ɗaya a sami iri mai kyau a yi shuki mai kyau a yi fasalin ban ruwa domin kuma a kara yawa maimakon a shuka ciyawa da ciyawa ta girma da damina kawai in akwai ban ruwa za a yi damina da rani sannan za a zabi irin ciyawa mai kyau shine wannan farado wanda yake gamba namu ne suka gyara a brazil da kuma nafiya wanda shi ma muna da muna cewa tolore wanda shi ma aka gera su a brazil da india da indonesia so duka nan hekta daya in an shuka su zai rike shanu talatin a yadda muke kiwo na gida kuma yanzu hekta daya ba zai ma rike saniya daya ba so mutane suna karuwa a bayan kasa yawan mutanen da ke nigeria yanzu ya doshi miliyan biyu shekaru arba'in da suka wuce 50 da suka wuce mutanen nigeria eh, miliyan shida kawai so fili kuma baya karuwa don haka dole a canja fasalin amfani da kasa yadda duk zai kawo duk abin da muke so kuma ya rage wa manoma inda za su yi noma masu kiwo su sami wadataccen wuri masu gine-gine su masu sami wurin da za su gina so wannan shine ake cewa land use strategy wato fasalin amfani da kasa na noma da kuma na kiwo mai martaba shin wannan shirin bayan wanda aka yi a nan abuja akwai duka sassan arewacin najeriya da wasu wajaje akwai irinsa ne ya kamata akwai gwamnoni da yawa suna kokari na gaba a cikinsu kamar gwamnan niger ya yi fasali mai kyau akwai dan fitina dai da ya rage amma ya yi niyya mai kyau akwai wasu gwamnoni kuma da suke kokari amma maganan shine bai isa ba abinda wanda zai ɗauki nauyin nan ya yi mana shine federal government shi sa wannan minista ya tube a karkashin shugaban kasa muhammadu buhari suna kokari su yi wannan akwai lokacin da ake tunanin irin waɗannan shirye-shirye na na shuka dinnan da raya ciyawa kamar wasu sassa za su ɗauka kuwa na son makiyaya su mallake musu wajabe ne ya za ya gamsar da mutanen yankuna su gane eh to ai wannan ɗin shine ma maganin tsoron da suke ji domin da farko dai me yasa wani baya son a ɗauki filinsa ai shi ma filin bai ishe shi ba don haka wannan fasali fili kaɗan zai ishi shanu da yawa so yawan filin da shanu ke bukata ya rabu na biyu duk mai saniya da mara saniya kowa zai iya noman ciyawa ya sayar ya yi riba e, noma kuma ciniki ne so duk wanda abin da ya fi riba shi kowa zai yi so babu yadda za a yi a ciyawa a bar masara da shinkafa wanda muke ci amma kuma in ko ina an yi masara da shinkafa babu nama babu madara ai sai mun je wata kasa kuma mun kawo don haka dole a yi eh, gani gaka a fidda fasalin da masu kiwo za su yi su ciyar da shanunsu ya wadata masu noma za su yi su abinci eh, kasa ta sami abinci ya wadata sannan kuma kada ku manta ba abin da yake eh, takura manomi yanzu ya kai taki to duka duniya yanzu an gane organic fertilizer wato taki na allah na takashin shanu shi ya fi komai alheri don haka abin da zai fi alheri a kasa ne kusan duk mai noma na masara da gero da dawa ya dawo shi ma yana shanu yana kiwo shi yasa ake son a koyarwa kowa a gefen gonansa ya raba biyu gefe ɗaya ya yi abincin da zai ci gefe ɗaya ya yi ciyawan da zai ci da dabbobi su ma abincin da zai ci ne fasalin kiwo da fasalin noma duka aikin hankali ne shi kuma mai hankali shi ne uban kasa duk inda ka sami masu hankali za su ne masu fidda fasali a yi aiki abu ya zauna daidai so idan ka je an kira kalmar rigima abin da zai fawo rigima ai karancin hankali ne tun da farko mun gode sarkin muri Yanzu ga Hajiya Bilkisu Sambo mai kungiyar Minal da ke da tushe a Bauchi wacce ke tara yara marasa galihu ta koya musu ilimin karatu da rubutu na zamani. gaskiya zan ce rabo ne na samu a sama saboda public administration na karanta wato aikin koyon mulki to a cikin ikon allah sai zan ci gaba in ci gaba a kai sai aka ban shawara a yadda nake da son magana kuma nake so in gana kawo abubuwa in na yi magana in mutum bai fahimta ba zan iya wuni guda ina kokarin ga sai na fahimtar da kai to sai ake cato ki kuma bangaren karatun eh, koyarwa mana sai na koma na kara ilimi akan koyarwa kuma eh, da na ga cikin ikon allah kana yin abu kana ƙara samun ra'ayi a kai sai na fahimci yadda ƙasanmu take ko kuma ce yankin da na fito na yankin bauchi gombe yadda ilimi yake karanci yake koma baya to sai na ga wace irin gudunmuwa zan bayar kuma na duba na ga yadda ake faɗa a wannan arewaci ta wannan bangare ya kasance ana da yara da suka fara makaranta suka fita 'yan mata da suke talla da babu karatu kuma a matsayina na mace uwa a matsayina ta wanda nake so in gana kawo canji wa al'umma sai na ga babu abin da zan yi face in bada guduma mai girma akan ilimi kuma cikin ikon Allah sai kasance sai na ga ashe na yi kuskure da ban fara al'amuran rayuwata akan koyarwa ba domin a yanzu babu abin da nake so kamar gana koyar ko kuma gana shiga hidima na koyarwa ilimi gaba daya yawwa ba mu labarin wannan makarantar take da kika ce ko waɗanda ba su taɓa yin karatu ba ne ko suka fara ya kike gudanar da wannan makarantar akwai wani abu lokacin kuma cikin ikon allah da na lura da irin wannan a cikin gidana na fara na fara ma da almajirai ne angon da muke akwai almajirai da yawa barkace sai ina ta tunani in na fita lokacin ina koyarwa wani makaranta in dawo in gansu sai na ce kai to me yasa ba zan yi amfani da wannan daman in koyar da su ba to a haka na fara da na fara musu na fara kiran su ranar da basu da makaranta alhamis da juma'a sai wani ya ce ma to ai akwai irin wannan akwai kungiya agency da take lura da irin waɗannan abun to da na je na nemi littafai sai na ga a'a to ai abun ma wani abu ne da ya kamata gaskiya in tsaye da abubuwa na akai to sai in ɗauki na ɗibi yara na fara da muka fara da yara ba su wuce hamsin ba wanda suka fara makaranta firamare suka fita da su muka fara daga shekara shida haka zuwa goma muka fara muka fara koyar da su hausa lissafi da dabarun inganta rayuwa kafin kai haka a wata shida nan yaran na za su yi karatu za su yi rubutu kuma a haka sai in musu uniform in nema musu admission a yankin da muke sai in me da su sai in sake ɗiba so da na fara sai na lura da 'yan mata masu talla su ma sai na faɗaɗa sai na fara shiga ciki da na fara sai na ga ina samun karancin samun haɗin kansu sai na ga to a iyayensu mata ma ba sa makaranta to sai a nan sai na sake buɗa sai na faɗaɗa abun sai ina da ajin 'yan mata adolescent girls center kuma ina da na adult education Masu sauraro da wannan za mu dakatar da shirin wannan mako, makon gobe Allah ya kai mu za mu dasa daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka, ni na sura da maili kaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sala sai fa ku himmatu don ku gyara kasar. To a gaida Nasiru Adamu El Hikaya, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga Shehu Adabar Rijau. Ya ce in dai har za a iya kai wa tawagar shugaba Buhari hari to lallai ta tabbata cewa tsaron kasar mu Najeriya a yanzu yana matakin sifili wato babu kenan. Allah ya kyauta amma kam abin akwai damuwa matuƙa. Sakonmu na gaba ya fito daga kawu mai ruwa Bajuga da Sala Muhammad da Alhaji Haruna BBY masuwa suka ce muna jinjina ga kungiyar kasashen Afirka ta ECOWAS bisa samun nasara kan sojojin Mali da Burkina Faso da fatan Allah ya ba su ikon shirya sahihin zaɓe kuma ya ba da mulki cikin ruwan sanyi. Sakon Babandi Mamman Bande da Isuhu Sulaiman Madatti da Ilyas Nishayi Garkin Daura suka ce ku ba mu dama mai kira ga al'ummar musulman duniya a daidai wannan lokaci na kwanaki masu albarka ya kamata mu dukufa da addu'a ganin irin matsalolin da mu suke fuskanta na rashin tsaro da hauhawar farashin kayayyakin masarufi allah ya ka mana sauki allah ya sa mu dace amin sako daga hamza galadima birnin kebbi tare da aliyu usman taka lafiya da dr abdullahi mai maganin gargajiya suka ce muna kira ga gwamnatin jihar Kebbi da cewa ya kamata ta yi kwakwaran bincike kuma ta ɗauki kwakwaran mataki dangane da abin da ya shafi aikin hajjin wannan shekara domin an tafka rashin gaskiya a cikin wannan lamari. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Sani mai lange-lange ya wuri. Ya ce ku bani dama domin in jajanta ɗaukacin al'ummar Najeriya a game da rasuwar babban sakataren ƙungiyar OPEC Muhammad Sani Barkindo wanda ya mutu a daren jiya talata da fatan allah ya gafarta masa amin mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. To madalla an gaishe ki zara ufage yanzu kuma sai labarai a takaice. Babban sakatare jana na kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta OPEC Mohammed Sanusi Barkindo ya rasu. Barkindo wanda 'dan asalin Najeriya ne daga jihar Adamawa ya rasu yana da shekaru 63 a ranar Talata. A cewar kakakin ma'aikatar man fetur ɗin Najeriya kamar yadda kamfanin dillancin labarai na AP ya A wani sako da ya wallafa a Twitter shugaban kamfanin man fetur na Najeriya NNPC Mele Kyari ya kwatanta rasuwar Barkindo a matsayin babban rashi ga iyalansa. kamfanin nnpc najeriya kungiyar opec da kuma daukacin fannin sarrafa makamashi a duniya gwamnan gabashin lardin donetsk da ke ƙasar ukraine ya faɗa ranar laraba cewa wasu hare-haren sama da dakarun rasha suka kai sun halaka fararen hula biyar tare da jikkata wasu 21 cikin sawoyi 24 da suka gabata pavlo kirilenko ya wallafa a shafin telegram cewa an kai hararen ne a avdivka soloviansk krasnohorivka da kuma kurakov Batun na Ukraine ne ake sa ran zai fi jan hankali a taron ministocin harkokin wajen kasashen G20 da suka fi karfin tattalin arziki a duniya, wanda za a yi a wannan mako a birnin Bali na kasar Indonesia. Taron da zai zama sharafage ga taron kolin da kasashen za su yi a watan Nuwambar bana. Gwamnatin shugaba Joe Biden ta ce za ta halarci taron. Wani mai kutse a yanar gizo ya yi ikirarin cewa ya saci bayanan mutum biliyan ɗaya a China wani abu da ake ganin shine satar bayanai mafi girma da aka taɓa gani a tarihi. A makon da ya gabata wani mai amfani da sunan China Dan a dandalin masu satar bayanai a yanar gizo. Ya yi tayin sayar da bayanai akan kuɗin yanar gizo na Bitcoin goma wanda aka musu kuɗi akan dalar Amurka dubu ɗari biyu. ya kara da cewa an samu bayanan ne a wani rumbun adana bayanan ofishin 'yan sanda da ke birnin shanghai wanda ba a saka wa matakan tsaro ba abin da ya sa ya zama a wangale har tsawon shekara daya. To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin mahmud lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin sai julie leathers gresham wadda ta da umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku binta na nake muku fatan alheri ma'assalam amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafi.